filin dandalin voa ya zanta da kwamandan hizba ta mata malama zara'u umar dangane da mahimmancin yin haƙuri a lokacin azumi muna da matsala babba kamar ba mu fahimci menene azumi ba shi azumi wata rahama yake sa a cikin zuciya da kwanciyar hankali da rashin tashin hankali so ake kullum ya zama ka cikin daɗi take da farin da kwanciyar hankali to amma yanzu ina kula sosai ko tuki nake a titi ina gwada halayyar mutane sau da yawa sai in ga nan da nan suna da yawan hancini da yawan yawan tukurowa don za ki ga wani lokaci ma cikin watan azumin na an fi dambe a kan titi sai ki ga abu ya rincaɓe a yi ta dambe don rashin hankali da rashin tunani saboda a rasul sallallahu alaihi wasallam a azumi ne ya da jaddada mana wani irin haƙuri har ya zo da hadisi ingantacce a cikin bukhari daidai gurin maganar muhalli shahidi yana cewa wato wasu yamu junnatun shi azumi garkuwa ne na daga duk wasu wani irin garari baki daya ko faɗan ko sha'awa ko garkuwa ne daga duk wani ɓacin rai mai da ka sani wanda ba shi da kyau to garkuwa ne zai tsare ka daga shi haka ake so in dai azumin za ka yi na hakika a rasu sallallahu alaihi wasallam ce idan ɗayan yana azumi kada ya kwarkwasa ko da da matar shi ne kare abin da zai iya ja masa sha'awa kin gani nan gurin annabi ya ja mana kunni wala kar kare fada kar hayaniya kar ya faɗa, kar ya masifa idan wani ya zage shi kama ki da dambe sosai falyakul inni imru'un sa'im to ya ce masa malam ya haƙuri ni azumi nake warin bakin mai azumi ya fi ma almuski ƙanshi makurar darajar azumi duba da yadda baki yake ɗan tashi amma sai aka ce ya fi almuski wannan turaren na aljanna ya ma fi shi shi gun Allah saboda darajar mai azumi da darajar azumi amma a lokacin kai kuma bakin shi zai yi ashar malamai dai na jin kudin al'umma da su yawaita yin haƙuri a wannan lokaci domin samun lada baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya